Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon FM na BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da fara'a da nomad da dalol a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma BOA hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata 14 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko kanin labaran. To Ibrahim shugaban Amurka Donald Trump ya ce a kasar Amurka a shirye take ta kawo karshen rashin jituwarta da kasar China. wani kwamiti na musamman na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su yi tawaye da hukunci ko kuma irin hali na ƙasar mayamma koriya ta arewa ita kuma ta zargi ƙasar amurka da yi mata fashin jirgin ruwa to labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji martani kan ikirarin gwamnatin najeriya na inganta ɓangaren tsaro ya za a yi a ce wai an samar da tsaro in an samar da tsaro to mu gani a ƙasa ba za kuma aji cewa wasu 'yan ta'adda sun kai hare-hare a jamhuriyar Nijar kamar kowace ranar talata Mustapha Nasiru Batsari na tafa da shirin noma tushen arziki kuma karar a manta albarkacin watan Ramadan muna tafa da shirin nasihar Ramadan amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce, Ƙasar Amurka a shirye take ta cimma matsaya da ƙasar China a gobe don warware rashin jituwa da ke tsakanin manyan ƙasashen mafi karfin tattalin arziki a duniya akan hurdar kasuwanci. Ya kuma zargi ƙasar China da cewar ita ce ba ta san ɓangarorin biyu su cimma matsaya. A wasu jerin saƙonninsa a shafin Twitter yau Talata. shugaba Trump ya nuna cewar matakin da Amurka ta ɗauka a yanzu shine matakin da ya fi dacewa fiye da duk matakin da ya kamata a ɗauka. Ya kuma ƙara jaddada cewar ƙarƙashin mulkinsa babu wata ƙasa da za ta sake ƙwaruwar Amurka idan ana maganar kasuwanci. kalaman nashi na baya-bayan nan suna zuwa ne bayan da ya ƙara yawan harajin yi akan kayan ƙasar china na kimanin dala biliyan 200 da ake shigowa da su ƙasar ta amurka kana ya ƙara haraji akan kayan china da suka kai kimanin dala biliyan 300 ita ma ƙasar ta china ta mai da martani inda ta ɗaura haraji a kan kayan ƙasar amurka da ake shiga da su ƙasar ta china da suka kai kimanin dala biliyan 60 wani kwamitin musamman mai binciken kud da na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su yanke hulɗar da ke tsakaninsu da hukumomin sojojin ƙasar mayamma a wani yunkuri na ganin sun daina gallaza wa tsirarin musulmai na ƙabilar rohingya A can baya dai tun a watan Oktoba na shekarar 2017 kwamitin na musamman ya taɓa zargin sojojin da cin zarafin musulmai 'yan ƙabilar Rohingya inda suka ringa nuna musu wulaƙanci da yi musu kisan gilla. Fiye da mutane bakwai ne 'yan ƙabilar Rohingya suka yi gudun hijira daga jihar Rakhine zuwa ƙasar Bangladesh don gujewa gallazawa da ake musu. a hirarraki daban-daban da aka yi da ɗaruruwansu 'yan jinsin Rohingya sun ce cin zarafinsu da ake yi sun hada da fyaɗe, kisan gilla da ƙona musu ƙauyukansu. Koriya ta Arewa ta zargi Amurka da yi mata fashin jirgin ruwa yau talata. Ta kuma buƙaci Amurka da ta hanzarta sako mata jirginta, wanda aka ce an kwace shi saboda ta karya sharɗin takunkumin da aka sa mata wadda kasashen duniya suka saka mata a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na koriya ya wallafa ma'aikatar harkokin wajen koriya ɗin ta yi barazanar ɗaukar wasu matakai da bata fayyace idan ba a dawo mata da jiragenta ba jawabin da kamfanin dillancin labaran na kcna ya fitar da cewar Kwace jirgin ya saba wa yarjejeniyar shekarar 2018 da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Kim Jong-un na Arewa ta Kudu suka cimma a wata ganawa da suka yi don kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Jiya shugaban Amurka Donald Trump ya shirya wasu wakilan al'ummar musulmai buɗe baki a fadar White House yana mai cewa wannan babbar karramawa ce gare shi shirya buɗe baki ga jakadun ƙasashen duniya da masu da musulmai suka fi yawa. Ya bayyana watan Ramadan a matsayin lokacin jin ƙai ga marasa ƙarfi, kyautata dangantaka da ƙara kusantar iyalai da jama'a. Trump ya yi magana akan abubuwa da dama ya kuma yi misali da cewar an shiga cikin matsanancin lokaci musamman ga mabiya addinai da suka hada har ya yi magana a kan abubuwan da suka faru a majami'o'i daban-daban ta musulmai da kiristoci da yahudawa a kasashen new zealand sri lanka da manan amurka. a halin yanzu kuma hukumomin amurka sun ce sun kama mutane hamsin da laifin ƙulla aurarrakin bugi domin su samu takardun zama 'yan ƙasa a cewar wasu bayanan da wata kotu ta fitar satin da ya gabata ana amfani da irin waɗannan yaudara ne wajen yin aure a jihar texas ta kudancin amurka kuma galibi zamba ce cikin aminci da ake kullawa a tsakanin mutane da suke zaune a jihar da waɗanda suke zaune a ƙasar vietnam bayanai dai na, na kotun sun ba da tabbacin cewar sun bayyanar da fasalin yadda abin ke gudana masu bukatar zama 'yan ƙasa sukan biya zunzurutun kuɗi daga dala amurka dubu hamsin zuwa dubu saba'in ga wani kamfani da wani mutum mai suna ashley young jan ke shugabanta waɗannan mutane dai sukan ba da waɗannan kuɗaɗe ne don sukan akan haɗa su da amurkawa maza ko mata wanda kamfanin yakan ɗauki wasu kuɗaɗe daga ciki ya kuma ba su wani abu daga ciki. Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a yayin da ake ta sace-sacen mutane da neman kuɗin fansa da sauran matsaloli a Najeriya, gwamnatin ƙasar ta fito ta kare kanta wajen zayyana nasarorin da ta ce ta samu a ɓangaren na tsaro. To ganin yadda wannan al'amari ke ta tayar da takaddama wakilinmu a abuja hassan maina kaina ya haɗa mana wannan rahoton fadar shugaban najeriya ta fi da wata doguwar sanarwa mai dauke da irin kokarin da ta ce tana yi domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi da ma masu satar mutane a shiyar yammacin arewacin najeriya Sanarwar wace kakakin shugaban kasa Femi adeshino ya sanya wa hannu ta yi dogon bayani ne dangane da nau'o'in hoɓɓasan da jami'an tsaron kasar ke yi kama daga rundunonin sojoji da ma 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro na farin kaya wanda ya ce shine silar samun nasarar da ake yi a halin yanzu a sha'anin tsaron kasar. To dai kuma masu sharhi irin su Muhammad bin Ibrahim na da ja da wannan ikirari na fadar shugaban kasa. Ya za a yi a ce wai an samar da tsaro in an samar da tsaro to mu gani a ƙasa mana. Jiya nan a titin daga Kaduna zuwa Abuja a daidai inda Olam yake an yi irin wannan ta'annatin na satan mutum jiya. Sannan a shekaran jiya a hanyar daga talatan mafara zuwa sokoto an yi irin wannan sata on daily basis labaran da zaka yi ta ji kenan an yi sata nan an yi sata can an kashe mutane can an kashe mutane can sannan a ainihin garin buhari mahaifarsa daura har yanzu wannan bawan allah nan da aka ce an kama shi da sarauta har yau din nan babu labarin kifa an dawo da shi to da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ya za a yi a ce wai an samar da tsaro masanin tsaro dr kabiru adamu ya ce lallai fa akwai ayar tambaya bisa wannan ikirarin mahukuntan a mizani na auna nasara matsalar tsaro akwai abubuwa da ake dibawa na farko wa aka kama wa aka hukuntar na biyu wa'anda ke tun wutan abun suke ma wa'annan barayi makamai da kuma bayanai suna aka kama aka hukuntar da su sannan uwa uba wadda ma duk ya yi muhimmanci umarni da shugaban kasa ya bayar na cewa a mamaye dazuzzukan nan wani mataki ya dau na mamaye dazuzzukan nan a tabbatar da cewa wayannan barayi ba su samu dama ba na farko sun zama yadda dajin wuri inda suke abubuwan da suke yi kaga gaskiya akwai ayan tambaya ga wannan ikirari. Ko a baya bayan nan sai da Amnesty International ta ci gaba da nuna ƙara damuwa bisa yadda matsalar tsaron ƙasar ke ƙara taɓarɓarewa al'amarin da ta ce talakawan ƙasar ne ke ɗanɗana kudar su. ko da yake a nata bangaren gwamnatin najeriya na ci gaba da nacewa cewar lalle fa tana samun nasara a wannan sha'anin tsaro hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan. To a yayin da ake ta gwabza takaddama kan batun tsaro a Najeriya a jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Najeriyar kuwa hare-hare aka kai a wasu ƙauyukan yankin Talabiri mai makwabtaka da Mali da Burkina Faso inda aka kashe wani jami'in tsaro guda akalla aka kuma sace wata mota a gidan yarin da aka kai wa hari. Silabar ma gare ka. maharan waɗanda suka zo a kan babura da wata motar da ake kyautata zaton wace suka sace wa ƙungiyar msf a makon jiya ne sun yi ta harbe-harbe lokacin da suka nufi gidan yarin da suka yi ƙoƙarin kutsawa sai dai jami'an tsaro suka fatattake su lamarin da ya tilasta musu juyawa inda suka fito gidan kasan kutukale da ake ɗauka a matsayin mafi tsauraran matakan tsaro na daga cikin wuraren da ake tsare da 'yan ta'adda da ma wasu gaggan masu safarar miyagun kwayoyi lamarin da ya sa ake ganin watakila 'yan bindigar sun zo ne da niyyar fito da mutanensu bayanai sun yi nuni da cewa jami'in tsaro ɗaya ne ya hallaka a yayin wannan artabu da ya baiwa 'yan ta'addan damar tserewa da mota guda ma'aikatar cikin gida ta tabbatar da cewa an kai wannan hari sai dai bata bayar da wasu alkaluman abubuwan da suka faru ba illa kawai an ce jami'an tsaro sun bi sawun 'yan bindigar domin cafko su kasuwar kutukale na ci a kowace ranar litinin abin da ya baiwa 'yan bindigar damar sajewa cikin jama'a a jiyan don shirya wannan hari ko da yake bayanai na cewa tuntuni aka tsegumta wa jami'an tsaro yiwuwar faruwar wani abu mai kama da haka a watan oktoban 2016 ma 'yan bindiga sun kai hari a gidan yarin kutukale sai dai ba su yi nasarar shiga cikin gidan ba sa'o'i kaɗan bayan harin na jiya wasu rahotannin da ba a tabbatar da sai su ba sun ce an kai wani harin na daban a ƙauyen dolbel da ke gundumar tera yankin tilaberi da ke ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da 'yan ta'adda na fuskantar hare-hare a 'yan makonnin nan lamarin da ya sa ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya dakatar da ayyukansu a makon jiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger haka kuma a gaida barma To masu saurare yanzu kan bar mu koma gefe guda Mustapha Nasiru Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji ci gaban tattaunawar musamman ne da abokiyar aiki a Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Rose Gidado, daraktar ma'aikatar kimiyya da fasaha da kuma halittattu a Najeriya. sannan da Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun Iri a Najeriya. Idan ka je Bayelsa wata irin ƙasa za ka gani, idan ka je birnin Kebbi ƙasa daban ka je wasu daban kuma duk waɗannan ƙasan za su shuka su noma ma amfanin gona daban-daban a duk duniya muna da ƙasa mai kyau. Tattaunawar dai ta zo ne bayan wani taron masu ruwa da tsaki akan samar da iri mai kyau da aka gudanar a Abuja a 'yan kwanakin da suka gabata. ga dai madinar da bakin nata. To. Zan baki misali guda ɗaya wanda eh. za ki gamsu. Eh. Alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida. Eh. Lokacin da gwamnatin tarayya lokacin shugabancin Olusegun Obasanjo. A mulkin na farko. Ta fito da jadawalin aikin noma. Audu Bako yana ɗan sanda yana gwamnan Kano da ya zo ya buɗe kogunan su kura da kafin ya fara ainihin shimfiɗa ainihin jadawalin aikin noma sai da ya kafa makaranta wacce ake kira thomas audubaku school of agriculture mm. wanda za ta karantar da yara da ɗalibai waɗanda za su koma karkara su nuna wa ainihin matasa da ainihin manoma yadda za su yi aikin gona eh. waɗanda ake kira agricultural extension officers har alif dubu ɗaya ɗari tara da biyar ana ganin malaman gonan nan suna yawo a babura ainihin waɗannan waɗanda aka karantar a makaranta za su karanta halittar ƙasa halittar tsirrai da dai sauransu za su ɗauki ainihin irin su yi aiki a kansa kusan shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi su tabbatar da shi ingantacce ne amma babu abin da ya canza a halittarsa so a halin da muke ciki yanzu a najeriya muna da ƙwararru da muke bukata a ƙasa sannan kuma akwai abokan najeriya kwararru da suka shigo da ƙasashen waje saboda suna da muradi hmm. a kan harkar noma a najeriya saboda najeriya allah albarkace ta da ƙasa mai kyawun yanayi yanzu idan ka yi sokoto ƙasa daban za ka samu idan ka je bayelsa wata irin ƙasa za ka gani idan ka je birnin kebi. ƙasa daban za ka je ka daban kuma duk waɗannan kasan za su shuka su noma ma amfanin gona daban-daban a duk duniya muna da kasa mai kyau sama da hekta miliyan takwas ba a noma ta a wannan jadawalin tun zamanin su sardauna fa eh. aka fitar da abin da ake kira hukumomin raya koguna an ba su jadawali waɗannan hukumomin raya koguna a kan su fitar da jadawalin hekta miliyan uku. Basin Basin Authorities din nan. River Basin Authorities eh. Su fitar da ainihin jadawalin yadda manoma za su noma hekta miliyan uku a cikin shekara bakwai. A yanzu din nan da nake magana da ke hekta dubu ɗari biyu da hamsin ne kawai ake amfani da shi. Me yasa haka? An watsar da shi yanzu ne da aka samu gwamnati da ta ce za ta karkatar da tattalin arzikin ƙasar nan zuwa aikin noma mm. ba don komi ba ta samawa yaran wanda ba sa aikin yi su tafi gona su noma abinci su fitar da shi waje a sayar a samu kuɗin shiga da noma noma ba aikin matsiyata ba ne kamar yadda ake gani da ko aikin talakawa ka ga manomi da riga da faci a'a noma ne ake so a inganta wanda yanda yake a duk inda a duniya za ga manomi shine mai arziki so yanzu tun da an yi maganar karkata tattalin arzikin ƙasar nan zuwa aikin gona babban abin da kalubale da yake gabanmu shi za mu duba mu warware shi na farko shugabannin kananan hukumomi da gwamnoni su fito gadan-gadan su tallabo daga ƙasa wa kudurin gwamnatin tarayya su haɗu a tsakiya domin wannan jadawali ya sauka har zuwa karkara da ƙauyuka sannan irin kamar hukuma wanda muka sani mai wayar da kan jama'a kamar national orientation agency suna yi mana magiji muna yara wanda ake kira alhaji garnau mhm. mai mata mai mota da gidajensa amma noma yake da traktansa a shiga ƙauyuka da ingantattun iri da manoma din nan da malaman manoma ana nuna magijin ana nuna yadda za a shuka ana nuna mahimmanci ingantaccen irin in ka shuka ka samu tsaba mai yawa misali yanzu a kan kunya biyu za ka samu dame biyar amma idan ka shuka ingantaccen iri za ka samu dame ashirin zuwa talatin a sanar musu mm. saboda haka yana da kyau mu ciyar da kanmu mu fitar da shi waje amma halin da muke ciki yanzu fa ba ma iya ci da kanmu kuma karuwa muke yi nan gaba fa Najeriya za mu kai kusan sama da miliyan 300 nan da shekara biyar da mm. hamsin haka mm. aka yi kididdiga to ga yaran mu nan suna sata suna ɗaukan bindigogi suna fasa bututun mai suna sacewa mutane ma suna suna karɓar kuɗi da su mm. sun zo sun ce su ma boko haram suke yi suna bi suna rusa masallatai da cocina da kuma ainihin gininuka da ainihin makarantu da gwamnatin tarayya ta gina maimakon su je su aiki neman gwamnonin nan da shugabannin mu su fito da jadawalin noman nan maza maza kowa a aiki a zauna lafiya tukka muke da warwara duk abin da gwamnati ta gina waɗannan yaran suna rusawa. To bari mu dawo wajen Dr. Rose Gidado, darekta ce ke a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu. Ɗazun nan kika gama mana bayani cewa gona hekta kusan goma ma sai a samu mutum uku suna noma a ciki. To ta yaya za mu yi irin wannan shirin a nan Najeriya ne har mu kai ga ciyar da kanmu? sai dai eh, gwamnati ta tashi tsaye. Mm. sai gwamnati ta tashi tsaye akan wannan domin kuɗi ne ba karamin kuɗi ake sa a ciki ba ana investing a ciki ba matukan kuɗi ne kuɗin da za mu sa a kan bincike-bincike har yanzu ana bincike bincike dokta har yau bincike bai karewa bincike shine research dole ne mu sa kuɗi a cikin research sosai sosai ba karami ba wayancan kasashen da na yi miki maganar su haka suka yi to jama'a yau ma dai abin da lokaci ya bamu kenan sai wani makon idan allah ya kai mu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaida na Batsari, masu saurare ga nasiha albarkacin watan Ramadan. a sunana dr bashir ahmad yan kuzu fut mina a bismillah billahi tofik wannan wata akwai darussa masu ɗimbin yawa darussan suna da yawan gaske na farko annabi ya roki allah allah ka sa wannan wata da ya fito mana ya zama ya zo mana da abin da ke da alaƙa bil amni kwanciyar hankali wal iman da ƙaruwan imani wasalamatu wal islam da zaman lafiya da musulunci sannan da dacewa da abin da kake so Allah kuma ka yarda da shi saboda haka babban wani abu a cikin wannan wata shine fatan a samu waɗannan abubuwa da annabi addu'a a kai zaman lafiya karuwar imani kwanciyar hankali da miƙa wuya ga Allah ta'ala da yin aikin da yake yarda a wurin Allah saboda haka wannan babban abu kenan a cikin wannan wata sannan bayan haka cikin wannan wata na ramadana akwai darussa da suke da alaka da hatta abubuwan da suke faruwa a mu muna koke-koken rashin zaman lafiya ana koke-koken abin da ya shafi hatta satan mutane ana koke-koken ire-iren waɗannan da za mu yi aiki da darasin da ke cikin ramadana da duk waɗannan abubuwan sun zama tarihi gaba ɗayansu saboda me akwai abubuwa muhimmai da za mu iya kula da su da yawa in ka ga rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali yana da alaka da abin da mutane suke furtawa bakinsu akan yi magana abin da ya shafi fake news ku dai aikin ku ne abin da ya shafi labarurruka a cikin azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk mutumin da yake azumi haramun ne ya zama ya yi shaida zur wato shaida ta karya idan yi wannan zai karya masa azuminsa wato zai rasa azuminsa kaga ashe a cikin azumi akwai darasin abin da za ka faɗa ya zama gaskiya ne sannan na biyu daga cikin abubuwan da kan kawo ya motsi da rashin kwanciyar hankali akwai cin mutuncin juna zagin juna aibata juna da rashin hakuri da juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mai azumi na azumi to kai ya kuskura koda wani zai zage shi to shi ya ce in sa'imun ni azumi nake wato cikin azumi ba aibata wani ba zagin wani ba cin mutuncin wani kaga wannan in muka ɗauki wannan darasi a rayuwarmu za mu samu sauki sai abu na uku babban darasi tausaya ma juna da yawa abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai zalunci ciki akwai waɗanda aka zalunta ba su iya hakuri akwai waɗanda kuma suke da mummunan zuciya zuciya dama keta ce a zuciyarsu saboda haka suna son su yada wannan ta hanyar wannan ketan za su je su kashe wasu ko kuma ta neman duniya su je su yi kaza to sai zama a cikin azumi abinda babban abin da ake bukata a cikin azumi shine tausaya ma wanda bai da shi ya zama cewa annabi ke cewa idan ka taimaki wanda yake a wato ainihin azumi ya bude baki za ka sami lada irin kwatankwacin ladansa sannan sadaka a lokacin azumi kyauta a lokacin azumi taimaka mu na a azumi ana son a yi fiye da kowane lokaci mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu bi abin da yake shimfiɗa a cikin shari'a sai mu hutar da kanmu. To da fatan an amfana yanzu kan ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito daga Ahmadu Afashan Mashina da kawu kawu mai goro kumsa sun ce Assalamu alaikum biya Hausa. Muna addu'ar Allah ka muna ƙarshen dukkan tashe-tashe hankula da fitintunu na 'yan bindiga da suka addabi arewacin mu Najeriya. Albarkacin wannan wata na azumin Ramadan da muke cikinsa. Amin suma amin. Sai kuma sako daga Abdulmuɗalib Mande Magarya tare da Nasiru Shehu Yunusari da Adamu Abubakar Bajoga. sun ce muna ta iyayen zainab aliyu murnar dawowa gida najeriya bayan shafe watanni a ƙasa mai tsarki bisa zargin bata mata suna allah tsare gaba allah shiga tsakanin nagari da mugu amin summa amin sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga alhaji umar rafar eva gashuwa ya ce salam biya hausa harin da 'yan ta'adda suka kai gidan kaso na kutkale da ke garin mangaize na jamhuriyar niger abin bakin ciki ne da jimami ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. Sai kuma saƙo daga kamarad Mansur Baba Wuro na faɗa ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. Ya Allah ka kamuna ƙarshen hare-haren ta'addanci da ya addabe ƙasashen Najeriya, Nijar da ma duniya baki ɗaya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Kano mai da garku ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. da fatan kuna lafiya da Allah ku bani dama na yi kira ga jami'an tsaron ƙasar Sudan da su duk wajen sasanta rikicin da ke laƙuma rayukan al'umma lungu da saƙo a faɗin ƙasar gani yadda ake asarar rayukan bil'adama wanda ba su ji ba su gani ba. Tuwa gaishe ka yanzu ka mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a takaici. almasi a takaicen shugaban amurka donald trump ya ce ƙasarsa a shirye take ta kawo ƙarshen wannan rashin jituwa da ke tsakaninsu da ƙasar china a gobe don warware wannan rashin jituwa da ta daɗe tana kaiwa da kawa musamman a fannin kasuwanci shugaban dai ya kuma zargi ƙasar ta china da cewar ita ce ba ta son a cimma wannan matsaya tsakanin ɓangarorin biyu wani kwamitin musamman mai binciken kwakwaf na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da su yanke hurɗar da ke tsakaninsu da hukumomin sojan ƙasar mayamma a wani yunƙuri na ganin sun daina gallazawa 'yan tsiraru 'yan musulmai na ƙabilar rohingya koriya ta arewa ta zargi amurka da yin mata fashin jirgin ruwanta a yau talata ta kuma bukaci amurka da ta hanzarta sako mata jirgi wanda aka ce an kwace shi ne saboda karya wasu sharuɗa da aka cimma a shekaru da a shekarar da ta gabata an cimma wannan sanarwar wannan sanarwar da aka fitar jiya kamfanin dillancin labarai ya wallafa mai magana da harkokin wajen kasar ta amurka ya ce za su kai ga yin wani abu da ba su fayyace ko menene shi ba a jiya shugaban amurka donald trump ya shirya wata liyafa ta buɗe baki ga jakadu na ƙasashen musulmai da suka fi rinjaye a fadar white house yana mai cewa wannan babbar karramawa ce gare shi ya shirya buɗe bakin ne ga jakadun ƙasashen na duniya a halin yanzu kuma hukumomi na amurka sun ce sun kama mutane hamsin da laifin ƙulla aurarraki na bugi domin samun waɗansu uh, takaddun zama 'yan ƙasa a cewar wasu bayanai da wata kotu ta fitar satin da ya gabata an fi amfani da wannan dokar ko kuma an fi amfani da wannan tsari a jihar texas da ke kudancin ƙasar amurka bayanan dai da kotun ta bayyanar ya nuna cewar a masu buƙatar zama 'yan ƙasa na amurka sukan ba da zunzurutun kuɗaɗe daga dala dubu hamsin har zuwa dala dubu saba'in ga wani kamfani da wani mutum mai suna ashley young ke shugabantar kamfanin. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya da wacce ta haɗa mana sautin Julie Lathas Gresham wacce da kuma injiniya mana wannan lokacin Jonas Kumin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayar mu bayyana ra'ayoyinku kan wato kamun yan gwamnatin najeriya game da batun tsaro musamman ma a yankunan ku wasala.